بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله إمام الشاطبي رحمه الله عز وجل يتشي أتكم باب يأتي الزوائف يتشي وفي النمل آتاني ويفته أن أولي حما وخلاف الوقف بين حلا على وما كالجواب الباد حق جناهما وفي المهتد الإسرى وتات أخوه علا وفي التبع في آل عمران أنهما وكيدون في الأعراف حجا لحملا بخلف وتؤتوني بيوسف حقه وفي هود تسألني حواريه جملا وتخزوني فيها حج أشركتموني قد هداني تقوني يا أولي يا شوني ما مأولا وعنه وخافوني ومن يتكي زكا بيوسف وافا كالصحيح معللا وفي المتعالي جره وتلات والتنادي دار باغيه بالخلف جهال وما دعوة الداعي دعاني وما دعوة الداعي دعاني حلاجنا وليس لقالون أن الغر سبلا نزيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة النظر جلا آه إمام الشاطبي رحمه الله ينا بياني أكن يا آت الزوائد إذا أكتش يا آت الزوائد har mata ban karbi hadda ba in mun kammala wannan sai mun karbi hadda da muke saba karba ya atu zawaid su ne waɗansu ya'o'i da aka ƙara su abinda ake nufi aka ƙara abinda ake nufi da ƙari shine akan asalin rubutun sayyidina Uthman ba wai ƙari a Qur'ani ba ƙari a asalin rubutun sayyidina Uthman asalin rubutun sayyidina Uthman ba a sa ya'o'in ba ba wai a asalin kalmar larabci ba ba wai a asalin kalmar larabci ba akwai ta to amma a ƙur'ani sa kullum rubutun ƙa'idojin rubutun ƙur'ani daban ya aka rubuta wannan kalmar a ƙur'ani misali eh, eh, fama ni Allahu khairun fa ataku fama ni Allahu ra'a ta ni kullure ko kuma mu yi rubutu sai na kuma din ko fama a ta nunin ce tsorata babu yawon bayan nunin babu yawon a bayan wannan nunin ɗin wanda ke a larabci za ka ce fama a abinan atani za ka ce atani kuma ya zo ma da yawa cikin ƙwar'ani ataniyar kitaba ko atanil kitaba ku lura da ke ko to yanzu wannan ya'un din ba a sa ta anan ba isa ya ce wa dunaka ya atin tusamma zawaidan bi an kunna an khafa masahifi ma'azira li an kunna domin su ya'un din sun kasance an khafa masahifi gane da rubutun qur'ane da sayyidina usman ya aika ma'azila an cire su ba a sa yawon din ba ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko to kenan yanzu muna tattauna maganganun ƙurra sabanin saɓaninsu akan wannan yawon ɗin saɓani ne kai tabbatarwa ko sharewa kaɗai wane da wane sun tabbatar kenan wane da wane sun share Ko wane da wane sun share kenan wane da wane sun tabbatar saɓanin ya atul idafa ita magana ce akan iskan da fataha wane da wane da wane sun yi fataha kenan wani da wani sun yi ina fatan mun gane wannan da to yanzu nan kama ataniya wanda ita batari za ga an yi wani haka ya zawai an yi shi ne wannan wannan wanda ita batar kenan sai ce fama ataniya Allahu, in ya karanta da fataha yanzu nan matsalar guda biyu ce matsala ta farko tabbatar da ya'un ko da ta matsala ta farko kenan matsala ta biyu a waɗanda suka tabbatar ɗin kuma yinta da fata ko kuma ko su an kullura ta ya atul idafa ce amma ba a sa ta ba saboda sai a ba a sa ta ba to tunda ba a sa ta ba sai dawo zawa'i kun da ke ko waɗanda suka tabbatar suka tabbatar da ya'un din to su kuma wasu sun yi mata fataha waɗansu sun mata sukun duk wannan tabbatarwa da rashin tabbatarwa zai fi bayyana ne a lokacin da mutum zai hada kalmar fama atani Allah zai hada da ismun jalala sai kuma tsayawa in zai tsaya zai ce fama ni, ko kuma fama ni? in zai huce zai karanta fama ni lahu ko ko fama ni Allahu Hmm? lura da ke ko to shine imamu biyu ya ce wa fin namli a cikin suratun namli atani akwai atani ku lura da kyau daman yana lissafa mana wuraren da aka tabbatar ne kun gane ko wuraren da aka tabbatar ɗaya kenan da kuma waɗanda suka tabbatar in dai ya faɗi waɗanda suka tabbatar to ya nuna mana waɗanda ishiru a kansu ba su tabbatar ba Yau sun share ta kenan sai ce fama atani wa fin namli a suratin namli fama sai ce atani a suratin namli atani fama atani lahu wa yuftahu kuma ana mata fataha kenan ana tabbatar da ita a atani yake kenan kuma ana mata fataha ita ina kenan ita yawon ɗin suwaye da wannan an uli shiman an uli shiman an hafsu uli hamza nafi himan abu amal basari daga ma'abuta iyaka kenan an uli himan daga ma'abuta iyaka kenan kun lura da ke to anan anan a atani waɗannan habs ya karanta da da tabbatar da ita ɗaya kenan da kuma yi mata fataha hakan nan nafi tunda mun ce nafi ya shafi qalun da warshi hakan nan shiman abu amr al-basri ya shafi ibnu kasir da asus a ibnu kasir kuma bazzi da qumbul abu amr al-basri da susi duri abu amr al-basri da susi barakallahu fikum wa hmm? karatu sai hankali ko to yan sun tabbatar kullun ala aslihi kullun ala aslihi domin wa tathbutu fil halaini durran lawami'un bi khulbi wa ulan namli hamzatu kammala yanzu a durran lawami ba mu da wanda ya tabbatar eh durran lawami babu ibnu kasir babu hisham cikin waɗanda suka faɗi nan kenan a nan da ibn kasir da hisham duk sun karanta babu ita ne duk sun yi hafsu saboda ka za su karanta fama atanillahu waqfan wa waslan fama atanillahu waqfan ay waslan fama atan waqfan wa fil wasli hamadun shakurun imamu wa fil wasli idan za a hada hamadun shakurun imamu kullum da ke ko hamadun shakurun imamu kenan yanzu warshu warshu in zai karanta yana karantawa da fama atani Allah eh wasulan kenan kuma yayi fataha kullu da ke ko dan yana tabbatar da ita ne wasulan in zai tsaya fa fama atani eh da sukun mana tunda ya tabbatar da ita eh da yana tabbatar da ita a a da yana tabbatar da ita ne wakfan da sai a ce fa ma atani wa khilaful waqfi me khilaful waqfi <laughs> wasulan mana shine khilaful waqfi ai wasulan baina hulan ala baina hulan ala wanda suke tabbatar da ita a wasulan wanda suke tabbatar da ita a me suna a wasulan su ne baina hulan ala baina shine qalun da hulan abu amur al da ala da habs kenan kun ga warshu aka fitar warshu aka fitar warshu eh, aka fitar yake ce mana alƙazi abdulbata ya ce waktulifa fil waƙafi an ƙalun malamai marwayata kira'at da ƙalun sun kara ma juna sani wa abi amr da abi amr wa hafsin da hafs ba su ne bayan hulan alaba yawa farawa an kullum minhum wa jihan kowannen su an ruwaito fuska biyu kowannen yana da fuska biyu inda alwaqfi a lokacin da zai tsaya al-isbati wal hafs kowannen su yana da Isbati. kowannen su yana waqfi yana yana hafu a wannan kalmar a wannan ta atani kenan in ya tsaya in ya tsaya in ya tsaya in kalun ya tsaya zai ce fama atani ko kuma ya ce wannan isbat kenan ko kuma ya ce fama ya yayi hasbu kenan hakan nan kuma habs tunda ya ce wa khilafin waƙufi. hafs ma yana ciki to shi ma hafs yana karanta fama atan waqfan ko fama atani waqfan shi ne hafu don kulwar da kyau da abin da ya ce wa kutulifa fil waqfi an qalun wa abi amrin wa hafs waɗannan su ne bayan hulan ala sai ce farawa an kullum minhum kowannan su an ruwaito da hadare shi wa jihan fuska biyu inda alwakfi a lokacin da zai tsaya an ruwaito al-isbat tabbatar da yawon in zai tsaya in zai tsaya tabbatar da yawon sai ya ce fama atani duk wanda ya tabbatar da yawon zai tsaya to zai karanta ne fama atani walhafu kuma zai share an ruwaito sharewa sai ya karanta fama atan kullum da ke ko yanzu an faɗi ƙalu me makoma warshi kenan fa ya kunu li warshin fil waqfi al hafu sai zamana warshu in zai tsaya akan asali kenan yawa al hafu in zai wuce sai ya wuce da isbat ban ji ba ban ji ba eh sai a fa ma atani Allah fa ma atani Allah zai wuce in zai tsaya sai ce fa ma atan hmm, ai ban gama wata kunna yanzu a karanta mana da da susi ne wa zai karanta mana da susi lana wa kafan eh nam ata wanne kenan wasilan kenan mhm. wakfan kenan bil hafi Mhm. saura ɗayan shi kenan uku kenan uku kenan wadda isbat kenan eh eh da an kun da kyau ashi a wannan kalmar ce daman abu amur basiri wa filwar cili hamadin shakurin dama a wasulan yake tabbatarwa amma a wannan kalmar sai ya samu ƙarin waƙafan ma zai yana da wajihi na tabbatarwa yana da wajihi na tabbatarwa ba zai karanta mana da khallad mhm. cewa ne yi wa zai karanta mana da khallad aha aha ati wasulin kenan eh fama aten aten aten imana ce Eh, ba ta kalil ba ne khallat na ce ta karanta khallat mai dalili <laughs> saboda baya tabbatarwa baya tabbatar ba sai babu ya tabbatar ba za a zo a ce kaza da kaza asali hamza bai tabbatar ma da yawon din ba kullura asali bai tabbatar da yawon din ba yasa muka ce a karanta da shi wa zai karanta da hafs أها نعم إيه حفص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما آتاني الله آه آه حفص نتي حفص fataha fataha ba takalil ba na zaka makin yi takalil ne ka bar takalil ba na yi fa eh? هداني الله ليكنا طيب فما آتان بيكنا فما آتان <laughs> عمد أنا صورة وذكر تمانا ده أبو الحارث إيش أبو الحارث to e karata karata karata a'udhu billahi minash fama atanim te yana imala eh fama atanim wa nam kenan saura wakufan fama atan shi kenan ba sa tabbatar da ita aka shi uba ya karanta amma shi shi uba bai karanta da imala ba eh. sai mu je wa ma akal jawabil badi haqqun janahuma to yi tambaye hmm. baya tabbatarwa kenan ba a faɗi ausin ba ba a faɗi asun ba shi sa na ce muku waɗanda ba a faɗe su ba to sai a cikin bayani in an faɗi karatun shi sai a faɗi ka'idarsa an kun lura da yake house ba shi da su da yawa sai ya zama ka same shi aka faɗi yadda ike karanta a wannan kalmar ba yanzu wajen kalmar ta noke na maka karanta yanzu suna da yawa ita atanin lahudin kun gani sai yanzu aka samu kalma guda da hamsu ya shigo wa ma'akal jawabil badi haƙƙun janahuma wa ma kal jawabil badi haƙƙun janahuma ina kalmomin Alƙur'ani a ciki aljawab da albad ina aljawab take wajifanin kal wajifanin kal jawabi wajifanin kal jawabi wa qudurur rasiyat kal jawabi an tabbatar kal jawabi an share kun bai ci magana kar jawabi an tabbatar Kar jawabi an share sawa'an al'akifu fihi wal badi an tabbatar sawa'an al'akifu fihi wal bad an share isa ya ce wa ma'akal jawabi hakan nan tare da kalma ta aljawabi albadi albadi shine mun samu kalmomin qur'ani nawa kenan biyu haqqun janahuma haqqun wannan gaskiya ne janahuma sun tsinko su ya tsinko su eh ko sun nuna haqqun wa kenan ibnu kasir da abu amr al-basri ibnu kasir da abu amr al-basri jana da warshu eh manjima ji ba da sun zama sama to haka ake ta tahririn shaqubiyat din sai kai ma kana ta tahririn wani ya shiga wani ya fita wani ya shiga wani ya fita to yanzu anan eh kalu ne da kalun da sai ya ce sama sai ya sama da magana na'am a karanta mana da warshu wajifanin wasulan wakufan. a'a ba ita kowa yana makaranta kun lura da kyau ko duk waɗanda kaga an faɗa to ana faɗan masu tabbatarwa ne tun da kiga mun ce ibnu kasir da abu amar basari da warsu kai tsaye suna tabbatarwa to sai dai suna tabbatarwa wasulan wa waqfan shine karatunmu wa tathbutu fil alaini durran lawami'un wa fil hamadu shakurin imamuhu na ba da amsa ko yawa mhm. wa zai karanta a mutum biyu suna karanta wa wa kenan aka karanta warshi kenan maimaita ɗaya kenan to sai ki tsaya ku lura da ke ko to wa zai karanta mana da ibnu kafir to karanta wata su fito fil halaini durran lawami'a ana tabbatar da su tsayawa da wucewa wakufan kenan sai wasu lan shi kenan lan wa wakufan eh sai wa zai karanta mana da khalaf خلف يبيت إيه بتوه وقفوا بيانا عيد نتي خلف دي دي دي دا حفص <laughs> كحفص ايه تو سيكي سايا كما شكينا اها سي سواء الاكيو في والباد ومن كل رأى wa man yurid fi bi ilhadin bi zulmin ko na nuzuqu min azab sa'id wa zai karanta mana wannan wannan sawa'an al-akibu fihi wal bad ya tashi wal bad dan sawa'an can akwai wasu qira'at a can sawa akwai qira'at eh kar mu in ka tabo daga can to zaka hadu da sawa eh a'a sawa'un da sawa'an ne eh. eh mu tashi dai walbadi eh wa man yuri yi mana da shuba eh Nam, wasu kenan. aha saboda me shi baya tabbatarwa shi kenan so tunda baya tabbatarwa yana sharewa kenan yawwa shi ka hafs shi ka hafs mun karanta da ibnu kasir ko duka da kalun da bazzi a karanta mana da susi Mm. kalkala ta matafiya a'a kalkala kalkala wa man ke shikenan kawai eh wasulan kenan nan a bata bata fita ba hujja durran shikenan barakallahu wa fil mutaj al isra wa tatu akhu hula yau mun yi kalma nawa kenan uku mun yi atani mun yi kal jawabi mun yi albadi zamu je kalma ta hudu wa fil mutadi al isra al mutadi na surat al isra fa huwa al mutadi fa huwa al mutadi eh wa man yahdi Allah fa huwa al muhtadi wa tahatu da ƙasan suratul isra ira kenan kafi kenan al-muhtad <laughs> na suratul isra da da na kafi sai ce wa tahatu sai bina'in zarf ala dhammi eh saboda mahfuz ne mu aiwa wa tahatu suratul isra kenan muna da al-muhtad muna da kalma guda biyu anan kun lura da kyau muna da kalmomi biyu muna da fahuwal muhutad na suratul isra da fahuwal muhutad na suratul kafi to waye zai karanta fahuwal muhutad su zai karanta fahuwal muhutadi shine karatun anan wanne karanta fahuwal muhutad yayi hafu wanne karanta fahuwal muhutadi yayi isbat ku lura da kyau me sharhin wannan alwafi sai ce fa huwa al-muhtadi fil a'raf kuna ji da kyau ko yace wa fi suratul lati tata wa hiya al-kahf an samu kuskuren taba'a nan? an samu kuskuren taba'a a wurin sharhi saboda imamu shatubi ya nasanta wa fil muhtadi isra shi kuma ne ce wa fil muhtadi sufil araf faɗa min mutum shi ke karanta da kansa wasu Allah salamatu wa lafiya wasu Allah salamatu wa lafiya e to ai shi ne ke cewa sharhi mutum shi ke karanta da kansa kira'ati ne zai yi abin kowanne inda mutun zai yi abin nan imamu shatibi ya nasanta mana Al muhtadina na isra kun bude shi kun gani أخوه hala a hula dan uwa abin daɗi kenan akhu hula dan uwan daɗi kenan shine wa kenan akhu hamza alhamza shine nafi hula da abu amur al-basri su suka tabbatar da ne da ya'ul a kalmar na isra da na kafi kun duba wurin ina son ku ga ya aka rubuta yawun din akwai yawun a haus babu yawun ma gaba daya han yawwa a warshu akai ya zawaidi saboda aku nafi ne kalun fa akwai ya zawaidi malama fa ina fata mun gane abin in an ce ku rubu insha Allah ta'ala kusa mun yi rasu mu da ku an ce ma'ahad za su rubuta Qur'ani kun ga a aka ce ma hadin imam shatubi za ta rubuta qur'ani daga min ai kun ga kuna jina da kyau masu hafs ba su ga ya zawaidin ba gaba daya amma masu ƙalun fa masu warshi fa dingani habs duri fa yawwa to yanzu to yanzu mun ji suna tabbatarwa fi yana tabbatarwa tunda fi yana tabbatarwa kalun da warsu sun tabbatar hamsu duri yana tabbatarwa abu amur al yana tabbatarwa saboda haka hamsu duri da susi sun tabbatar wannan tabbatar da yawon din a kalma yanzu sai mu je mai ka'idar su wasulan wa waqfan ya ake karantawa kullum rake ko kun ga wa wasuli, Hamadun hamadun imamu hu kenan hu Hamadun imamu hu kenan suna karantawa suna tabbatarwa waslan a wakufan kuma ka hafsi a wakufan ka hafsi Yanzu a zai karanta mana da bazzi bazzi bazzi mhm. bazzi ومن يهد الله فهو المهتدي ومن kenan sai waqfan ومن يهد الله فهو المهتدي بزي فهو المهتدي ما دليلي kaɗan durran yawwa وتثبت في الحالين درة يزبط زيكنا ماذا كانت تعمل هذا قنبل ومن يهدي

a ya hula ne suke tabbatarwa babu bazzu malama ki sake naki karanta da bazu sake karantawa da bazu sake karanta da bazu wakufan kenan sai ki wasulan ومن يهد ka hafsin kina, yawwa barakallahu fi eh waqfan wa waslan duka hafsi eh tunda baya cikin masu tabbatarwa shi ma hafsu baya cikin masu tabbatarwa karanta da kumbul mun dawo Wa وهو المهتدي فهو المهتدي ومن يهد الله فهو يهدي الله ومن يهدي الله يهدي الله كسرة يهدي الله وكل ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن بايعون ومن يهدي الله فهو المهتدي ba zai karanta da sufi فهوى a'a su sifa eh tsayawa ko eh tsayawa eh wa ha huwa ba'da alwayu wal fa wa lamiha وَهَا هِيَ أَسْكِنْ رَابِيًا بَارِدًا حَلَى سيوى السلام فَهْ وَمَنْ يَدْهِ اللَّهُ فَهْ وَالْمُهْتَدِي وَمَنْ ذاك تدريبي أهانك لي أهانك malama ba karanta ba za ki gana tabbata da kafu kenan kowa yana rike karatun shi ko na yanzu mun zo mun zo mun zo karatun qur'ani fa to duk abin da ka haddato ka tabbatar da ya atul idafa da ya atul zawaid sai ka karanto ka gama gyara shafin ka sai kuma ka je ka dubo ya eh ka dubo ya atul idafa da ke ciki da ya atu zawai da ke ciki ya hukunce hukunce su suke ƙware kuwa da inda ka tsaya inda ka tsaya nan ka tsaya ƙware kuwa wani kusa dama a fuskar karatunsa dama a fuskar karatunka ya karatunka yake in dai ka zo yawon idafa akwai karatunka a wurin ya shafi kowanne karatu dan sai kai bayanin eh be saboda me baka yi ba saboda kaza saboda ba a kira shi ba ko bai kaza ba na'am ah, wa fi taba'an fi ali imran anhuma al-muhtadi guda biyu isra'i da kafi wa fi taba'an fi ali imran anhuma ah, wa man taba'an سورة آل عمران كو بركو بركو سورة ومن اتبعني إيوا إني وجهت وجهي كو وجهي إيه إيه آه ويا أتي إضافة أي إني وجهت وجهي للذي <laughs> إيه <laughs> بنوح عن بيتي بنوح عن إيه وانا نحبس كينا hafsu ya karanta da fata sai dai ce wa amma ulan an <laughs> yi karatun ka zai karatun ka ko nam وفي التبع في آل إمران عنهما ومن التبع شين مكي مغانا ومن التبع ويكرن تاو من التبعني wa ya karanta wa manitta ba'an waqfan gashi na ayata ashirin fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladina utul kitaba eh ji ya kawo wanga ya kawo ya zaune din ko ya kawo ya din mulhakan ilhakan kenan to wanda ya karanta ta ya ce wa fi taba'an a cikin ittaba'an fi ali imrana a cikin suratu ali imrana an huma an ruwaito daga gare su su su biyun nan wadawa kenan eh mana akhuhula eh nafi'u da abu amr al-basri nafi'u da abu amr al-basri sun tabbatar da ya'un a wa fi tab'ad fi surati al-imran kuna jina da kyau to zai karanta mana yanzu me yanzu ba mun samu wurin ba to in za ka yi tahabiri sai ka halarta hukuncin yanzu muna da nafi muna da abu amur albasari yanzu me hukuncin nafi'u a nan sai ka suranta matsalar me hukuncin shi a nan na farko yana tabbatarwa na biyu kuma yana tabbatarwa ne wasulan baya tabbatarwa wakfan saboda me saboda wafil wasuli hamadu imamu da abu amur albasari da da da abu amur albasari da nafi'u su suke tabbatarwa waslat duna waqfi to an kai wannan sai ka zo ka karanta bayan ka yi istihdarin din hukuncin sai ka zo tatbiki na'am wa zai karanta mana da kumbul na'am kumbul kumbul na'am na'am kumbul آه ومن اتبعني وقل للذين قنبل نيتا تشاو قنبل قنبل ايه قنبل كحبس ومن اتبعني وقل sai ki tsaya karanta wakfan shi kenan to wa zai karanta mana da susi mun zo masu tabbatarwa kenan no. yanzu kin yi mai kenan kin tab isbat musulat nawa sai ki karanta wakafan maji kuma to yanzu wani muka dauka na farkon ko nufi a wani mani ne. yana tabbatarwa wasu wasulan bai tabbatarwa wakafan yiwuwa in yanzu ya tsasa ya ce wa mani taba'an ka hafsu eh shi ma na fi haka shi ma na fi haka ne وكيدوني في الأعراف حجة ليحملة حجة ليحملة آه، وكيدوني في الأعراف أتكين سورة العرب ثم كيدوني ثم كيدوني فلا تنظرون ثم كيدوني ثم كيدوني فلا تنظرون ثم كيدوني فلا تنزرون shi yanzu wakiduni fil arafi hajja hajja wa kenan abu amal basari li yuhmala hisham yo hisham ya iso wa zai karanta mana da hisham eh almajiri ne na ibnu zakawan thumma kiduni fala tunzirun no sun tabbatar ke na fa su mai dalili da holfin eh yanzu shi hisham kin karanta fuskar shi ɗaya kenan sake karanta ɗaya fuskar tashi fala tun zuru fala mimita maimaita maimaita yawwa kun ga wasulan yana da fuska biyu kun lura ko ko dai ya isbat ko yayi hafu to tsaya eh a bari ta karanta mana wakafa mu haka sharewa kenan saura ɗaya fuskar tashi hudu kenan eh yawwa saboda shi wa tathbutu fil alaini durran qawlan wahidan lawami bi khulfin lawami bi khulfin saboda yana da fuska biyu kai kun gani ko ya ce wa ma yi karo hishamin falahul khulfu abinda aka roto ta hisham yana da fuska biyu ay juzo lahu isbatu fil halaini wa hafuhu fihima wa hafuhu fihima aha sai mu je duri abu amur al duri abu amur al wa zai karanta mana da da duri anil kisa'i أنا الكفائي الدوري أنا الكفائي كحبس إيه كحبس يوا وصل كينا شي كينا تدوري أن أن أبي أمر البصري aha shi ne eh banji ba ba yi wakfan wa filwasili hamadu shakurun imamu su ne suke yi wasulan sai ya ce yaya sai ya ce bi khulfin li humala bi khulfin har yanzu dai yana tabbatarwa kuma yana sha ita yawon din yana tabbatar da ita wani lokaci wani lokacin kuma yana share ta shi hisham kenan an sake maimaita wancan ƙa'idatun dama dama ku wasu lanwa kafan dama yana tabbatarwa yana da wajahi yana da abin ko dan malam ya ganye tulul fasli ne uku wa tutuni bi yusuf haqquhu wa tutuni fa in lam tu'tuni bihi ai kun ga wa tu'tuni din nan hakku hakkin sa ne ai ko ba shi bane inda uba ne eh <laughs> eh shatubiya wai eh. wa tu'tuni a cikin surat yusuf ya ce hatta tutuni man fuka min Allah ko la ta'tunna ni bihi illa an yuhata bikum hatta tu'tuni mawfiqan min Allah hatta tu'tuni mawfiqan min Allah to yanzu su suka karanta hatta tu'tuni mawfiqan min Allah haquhu ibnu kasir da abu amr al-basri su suka karanta yanzu an cire nafi kenan hisa ba su zama sama ba to yanzu zai karanta mana da bazzi حتى تؤتوني موثقا نعم tutuni mafiƙa min Allah ban ji ba wanne muka ce ta karanta bazzi maimaita wasu lan waƙufan eh, ba su ya ɗalibi ibn kasir ne yana tabbatarwa eh, na fiye ne mai ciki yi. Eh. وصلن كنا وقفا كنا كل ورد كيكو يا وتثبت في العلين درا ما لما كان تمنى القنبل حتى تؤتوني موثقا وصلا كنا حتى تؤتوني طيب، تعبت الثيابة dalili sai mu je susi malama khadija ta mana susi tutuni fa eh ما يبدأ لهم كنا يوه شيني كاغا وتثبت في الحالين آه وفي الوصل حماد شكور imamuhu shakurin imamuhu wa fi huda tas'alni hawarihi jammala wa fi huda tas'alni hawarihi jammala kuna jina wa fi suratu a suratu hud muna da fala tas'alni ma laysa laka bi ilm fala tas'alni ma laysa laka bi ilm inni a'ifuka ko zai karanta mana ya zaba ya zaba ya ce zan karanta da kaza ban ji ba hawarihi a bawon albasari to karanta mu ji ban ji ba abu basiri sai wasu lan ba ya tabbata da nan matsala biyu ce a nan nan sai ya faɗa mana abin da ke da alaƙa da da da za'ida ba da kalmar ba domin akwai falatas alanni falatas alanni da falatas alanni kun falatas alni yana da alaka da ya za'ida ne kaɗai ya faɗa ana amma sauran bai faɗa anan ba sai ta cikin suratu huda ya faɗa ko suratu huda na faɗa da su ko cikin suratu hud a bashi ai ba a barin karatu sai an yi shi eh gashi nan ku duba shafi na 60 wa tas'alni khiful kafi zul himan wa ha huna husnu wafta huna nunu dala abin ga ya atu zawaid ga kuma abin nan wa tas'alni wa tas'alni ko ba ka faɗa ba ya ce wa fi huda tas'alni hawarihi jammala anan kuma sai ce wa tas'alni khiful kafi ka khifu ka karanta shi bi khafif karka ce tas'alanni in ka ce tas'alanni kai shadda kenan to abin nan wa tas'alni khiful kafi ka abin nan din na suratul kafi eh zillu himan zillu al wa ibn amir kenan ko al-kufiyuna wa ibn amir ko ibn kasir za'un al wa abu amr al-basri al wa ibn kasir e eh, za'un kawai al wa ibn kasir musa samu mutun nawa kenan al-kufiyun mutun uku ibn kasir hudu kenan hima biyar abu amr al-basri kenan an fitar da nafe eh da ibu yawwa yanzu an bar nafiyu da da amir nafiyu da da amir su aka bari a suratul kafi wa huna amma anan fa ghusunun ne fa ghairun kuma alkufiyuna wa wani amir wa abu amur basir ku yau ne ma lissafin sai na duba kenan haka ne ko to ashe hadda tana nan eh argufiyuna ta sabon karatu ne malama يا إسا يا إسا يا إسا يا إسا عايزة تشبه ما جنازرين وفي الكوفة الغراء منهم ثلاثة أذعوا بك أدباء شذا وقرنفلة وها هنا غسنه أها غسن الكوفيون الكوفيون وابنه Alkufiyun wa abu amr al wa abu amr su suka karanta anan bi takhfif su suka karanta a suratul hud bi at-takhfif suka karanta fala tasalni suka karanta fala tasalni kuna jina da kyau kuma da hankali Alkufiyuna da ibnu kasir su suka karanta fala tasalni a ai takhfif ake magana takhfif takhfif yanzu an an barwa kenan nafi'u eh, abu amr al-basri da abdullahi ibn amir ash-shami su suka karanta fala tas'alanni fala tas'alanni sai yanzu kuma sai a zo magana ya'un waye tabbatar da ya'un waye share ta sai zama fala tas'alanni ko fala tas'alni kun lura da kyau ko wanda suka tabbatar da ya'un a nan su ne eh, wa da tas'alni hawarihi jammala ha'un abu amur basari da jimun ibn kasir abin nan warshu jimun warshu yana karantawa bi takhfif a yana karanta bi tashdid yana karanta bi tashdid sannan kuma yana tabbatar da ya'un sai ya zama ya kenan fala tas'alanni ma wa zai karanta mana da warshu wasulan waƙufan wasulan kenan sai waƙufan kun ji falatas alan waƙufan kenan falatas alan ni ma falatas alan ni ma wasilan kenan imam shatibi rahmatullahi ta'ala alaihi yawwa sai wa zai mana da mana masu fata mana masu tabbatarwa hala ha'un har yanzu wa zai mana da abun nan da qalun eh kalun baya shi da ya'un gaba daya kalun yana tashdidi ne baya tabbatar da ya'un saboda an ce mana jammala warshu aka ce yake tabbatawa ba a ce kalun yana tabbatawa ba yawwa lanke kenan sai wakfan shi kenan daman shi kalun baya tabbatarwa amma kuma yana shadda إيه هو وذكر تمانة حفص نعم أها فلا تسألني من جبا فلا تسأل فلا تسألني فلا تسألني وقف جنا سي وصلا فلا تسألني maimaita fala alnima eh? <laughs> yauwa eh wane ta wanda ta suna tashdidi suna tabbatawa bari mu dan je hutu rabin lokaci ko sallallahu sallama ala nabiyil karim